Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. ya zuwa safiyar yau lahadi ma'aikatar rundunar sojan ruwa amurka tana ci gaba da binciken matukan jirgin ruwa guda bakwai da suka ɓace biyu bayan lalacewar jirgin ruwan sojojin amurka yayin da ya ci karo da jirgin ruwan 'yan kasuwa wanda ya yi jigilan kayan kwantena a japan jirgin ruwan yaƙi na amurka da wasu amurkawa da jiragen ruwa na japan da ma jiragen sama suna taimakawa wurin neman matukan ruwan wanda suka ɓace a cewar ma'aikatar sojan ruwan amurka a jiya asabar ne jirgin ruwan yaƙi mai lalata makamai masu cin dogon zango ya ci karo da wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa wanda girmansa ya ninka na sojojin sau hudu jirgin ruwan 'yan kasuwan na kasar philippines yana daukar nauyin ton tara kuma yana da tsawon mita 222 yayin da jiragen sojan amurka yake daukar nauyin ton 8,315 kana yana da tsawon na mita 154 a cewa ma'aikatan rundunar ruwan amurka hadarin ya lalata wasu muhimman wurare guda biyu da matukan suke a cikin jirgin daga bisani jirgin ya koma gabar teku na yankin yokosuka na kasar japan sai dai ambaliya ta afkawa bangarorin jirgin da dama in ji ma'aikatar ruwan wato ma'aikatar sojan ruwa na amurka dubban masu zanga-zanga sun yi maci a jiya asabar a birnin madrid suna kira gwamnatin spain ta jika alkawarinta don karban 'yan gudun hijira spain ta yi alkawarin karban 'yan gudun hijira 17,300 daga kasashe da yaki ya daidaita kamar siriya iraki da libya ta ba su matsuguni a cikin kasar a matsayin gudunmuwanta wurin magance kalubalolin bakin haure a nahiyar turai kungiyar Amnesty ta ce Spain ta karbi 'yan gudun hijira 1,304 wanda ya kashi goma cikin ɗari na alkawarin da ta yi. Kazalika ake samun irin haka a fadin Turai inda kasashen suka karbi 'yan gudun hijira kasa da alkawarin da suka yi wa hukumar zantarwa ta kungiyar tarayyar Turai. ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da suka shirya wannan zanga-zanga ciki har da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international suna wannan kiran ne kafin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a ranar talata mai zuwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane biyar ne aka kashe kana aka raunata wasu goma sha biyu a jiya asabar a wata zazzafar fada da ta kaure tsakanin dakarun somaliya da mayakan kungiyar al-shabab a yankin bakol da ke kudu maso yammacin somaliya a cewar jami'ai jami'an gwamnatin somaliya sun shaida wa muryar amurka cewar 'yan bindigar ne suka fara kai hari a kan tungar dakarun gwamnati da ke ƙauyen lahale mai tazarar kilomita 20 daga yammacin gundumar hudur babban birnin yankin jami'an suka ce 'yan bindigan sun yi amfani da bindigogin mashin gan da gurneti a kan tungar sojojin gwamnatin ta wurare daban-daban a jiya asabar da rana inda suka yi musayar wuta mai zafi da dakarun somaliya na sa'a guda wasu shaidun gani da ido da ba su so a bayyana su ba sun faɗa wa wakilin murya amurka a wannan yankin cewar sun ga gawarwaki akalla guda biyar na mayakan ɓangarorin biyu sai dai babu wani farin hula da wannan faɗar ta shafa. wani mamban zaratan rundunar afghanistan a jiya asabar ya juya harsashinsa a kan sojojin amurka a wurin sayin horarwa a arewacin afghanistan inda ya kashe mutum guda kana ya raunata amurkawa guda bakwai da suke aiki tare a cikin gida shirin horar da sojoji na kungiyar nato ya ce akwai wasu sojojin afghanistan a cikin waɗanda aka raunatan wannan hari na tsakanin dakarun ya faru ne a sansanin sojin gwamnatin afghanistan na camp shahin da ke yankin birnin mazru sharif an rawaito cewar wani sojan amurka ne ya bindige maharin a wata musayar wuta kafin ya raunata amurka wanda ake musu jinya a a halin yanzu sai dai kungiyar taliban ba ta nasabta kanta da wannan maharin ba amma dai ta yaba masa tana cewar za a tuna da shi a matsayin gwarzo. wakilin majalisar a majalisa a bangaren jam'iyyar republican da aka harbe a wani hari da aka kai masa ya fara nuna alamun samun sauki a cewar jami'an asibiti a jiya asabar dan majalisa steve scales shugaba ne a majalisar wakilai na bangaren jam'iyyar republican kuma an yi masa tiyata a jiya asabar a cewar jami'an asibitin na wato babban asibiti mai zaman kansa a birnin washington Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Sai ta yiwu gwamnatin jihar Kaduna za ta kasance ta farko ko kuma ta biyu tsakaninta da jihar Jigawa wajen baiwa bangaren ilimi fiye da abin da ma majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawara ga hukumomi su ware wa sashen ilimin. Kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Farfesa Andrew Nok wadda ya yi wa manema labarai bayani kan aikace-aikacen gwamnatin jihar cikin shekaru biyu na gwamnatin El Rufai musamman ta fuskar ilimi ya ce jihar ta ƙara kaso na ɓangaren ilimi zuwa kashi 35 cikin 100. Ga bayanin sa kamar yadda wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana daga Kaduna. Da muka fara gwamnati dai ta ga cewar ilimi ita ce ginshikin samun ci gaba kowane jiha ko ko ƙasa ma gaba ɗaya don ilimi ita ce gishirin zaman duniya ko so na farko abinda gwamnati ta yi sai ta dubi kasafin kuɗi na kowane shekara a shekarar da ya shige eh, gwamnati ta ware eh, percentage eh, uku a bisa ɗari domin harkar ilimi zalla a shekarar nan gwamnati ta sake ƙara ya koma percentage biyar. to da wani ita ce cikin kowane naira ɗari da kaga aka kawo a kasafin kuɗi naira talatin da biyar tana ma'aikatar ilimi to wannan ta nuna cewar gwamnati ta ɗau ƙuduri cewar kome dai na fuskar ilimi za ta bi diddiginta sosai to mai muka yi da wannan kudaden da muka da aka yi wani kasafi na farko mun ka lura kafin mu hau ragar mulki makarantunmu duk sun lalace an ka je wani aji bari ana misali ka duba kamar Eh, makarantar mata ta kabala eh, fiye da shekaru hudu kaga kwanon ma daukewa aka yi gaba daya eh, kowane lokaci lokacin damina kaga makwabtan da ke kusa da wurin tsoro suke domin kawai kaga ko kusa kawai ta fito daga wurin ta faɗo ma cikin gida ko kuma kwano amma kaga katakan da aka yi amfani da shi wurin rafta ka dai san wanda suka yi wannan ba su da imani to da muka hauka raga mulki muka ga cewa dole mu geta dukkan makarantun mu to in ka koma kabala yanzu kai da kanka za ga abubuwan da aka yi gaba ɗaya mun kware mun kware kwano muka kware katakan aka sake gina aka gyara in ka duba flo ɗin zallan tarazo ce in ka duba kuma bango ka duba ba mu amfani da blackboard wato amfani da alli a blackboard abin muna amfani da magnetic board farin farin allo da muke amfani da shi yanzu kuma mu yi wannan domin dai mun lura cewar uh, malamai da ke amfani da blackboard domin alli din tana da nata illa idan mutum ya ji mai na amfani da ita to shi yasa kaga ta zama gwamnati ta ce to an daina amfani da da bakin allo so na biye da wannan sai muka yi abin da ake ce da shi face one modernization muka ɗauki makarantu goma sha biyar da muka san tun asali ana ji da su a makarantun suna gwiwa a ƙasa na gaba ɗaya domin komi game da su ta taɓarɓare ka makaranta kamar barewa alhuda-huda eh, soba giwa rimi college government college government technical college kaburo government college kaburo jiji kwai jiji zankuwa da dai kamaninsu sun kai goma sha biyar sai dai muka fara ɗaukar su muka ce za mu fara da wayannan to kudin da gwamnati ta kashe a kawai na makarantu ya kai naira biliyan uku ne domin za a gyarta su a gyara azuzuwa a sa kujeru a sa masu farin allo ah, akwai kuma wata ruwa ana cire ita smart board ita smart board din kaman ah, tana da na'uran kwamfuta ne za ka iya rubutu a kan allon da zarar ka kammala rubutu allon za ka iya storin shi to wani malami ya zo kowa ba ka nan zai iya je offload abin da ka yi amfani da shi koya ma wani da shi to mun zaɓi wayannan makarantu guda goma sha biyar kuma dalili domin wayannan makarantun muna so mu mai da su su zama boarding school ne gaba ɗaya ba wai ka je ka dawo ba idan kuma ka duba wayannan makarantun mun sake sanya a wayannan makarantun dukansu dole eh, su sami danho wato kamar wurin cin abinci a wurin cin abinci kasan inda ake a da a wulici abinci ana samu zama tare yara kuma su san juna da wuri abinci da wurin buga kwallo ko wurin wasa so muka sa duka makarantun haka za su zama to abubuwa da yawa dai muka yi a wannan makarantu amma zai yi kyau idan kun je kun leƙa kun duba za ku gani da idanunku da badarawa in kun je har sami naka ah, wannan hakimin wurin sai da duk ran da ake gyara makarantar ya je da kujeran shi shi mai zanna a wuri yawanci su suka ce ba su taba yadda cewa wani zai zo ya ce wa zai zo ya yi wani gyara a wuri in ka bi cikin ƙauyuka eh, kaga duk ire-ire abubuwan nan haka ake yi so gwamnati dai ta yi rawan zo ka gani eh, a fannin ilimi akwai abubuwa da ya kamar kudin ne ko mun biya kudin ne ko shekarar da ya shige naira miliyan 140 wannan shekarar mun biya naira miliyan 145 to eh, ka duba jaraba da ya fito ne ku shekarar da ya wuce a duk jihohin arewa kaduna sai ta zo na daya sannan a ƙasan gaba daya mun zo na hudu amma muna fatan cewar da irin abubuwan da gwamnati ke yi to mu zo mana daya gaba daya a a ƙasa. Gwamnatin jihar Kebbi kuma ta yi taron koli ne kan harkokin ilimi da zammar gano dukkan matsaloli da kuma hanyoyin kawo ci gaba ta fuskar ilimin. Saboda haka ne ta hallaro dukkan wani masani ko masu ruwa da tsaki cikin harkokin ilimi a taron da gwamnan jihar Sanata Abubakar Atiku Bagudu ya jagoranta a Kebbi fadar jihar. ga Maryamatu Muhammad. Da farko na soma da kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Alhaji mai gari ɗakin gari. Makasudin wannan taro shine a kirawo duk waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan sha'anin ilimi a cikin wannan jiha a kirawo duk dai wasu kuma masu dai faɗi a ji fannoni daban-daban su zo sarakuna da su mallaman kansu da 'yan jarida ma da wasu kwamishinoni da an yi da wasu permanent secretaries da an yi da cikin wajen gudanar da harkar ilimi da kuma wasu daraktoci ma da an ka yi bos waɗanda ke aiki yanzu da wanda kuma suka bar aiki domin a zo a haɗu baki ɗaya a ga menene matsala na sha'anin ilimi a cikin wannan jiha ta ke bi wannan shine a makasudi so that by the time an ka kare za a samu wani kundi kamar na tsari na abubuwan da ya kamata a yi cewa in an ka yi su sha'anin ilimi a cikin wannan jiha a ah, za a ci gaba da shi za a ɗauke shi daga wani level matsalolin na ya zamanto gwamnati an samu goodwill nata za ta zartar da irin abubuwan da an ka tsara cikin wannan kundi wannan shine makasudin kiran wannan taro da ake kira treat gwamnatin jihar kebbi karkashin jagorancin shi mai girma gona ta yi nata wanda yake ta kira jama'a su zo su ba da shawarwari da suka ganin cewa shi ne ke cima sha'anin gudanar da ilimi tuwo a kwarya to that means kenan tana da kudurin cewa bayan an kare wannan retreat duk wasu shawarwari da an ka basuwa to shirye take ta gudanar da su sannan matsaloli fa na sha'anin ilimi duk suna nan tattare a cikin ma'aikacin nan kamar karkashin ma'aikata ta da karkashin ita ma'aikatar basic education duk matsalolin nan suna nan kuma an san da su to amma kuma ka san sha'anin gwamnati kamar da muka sha faɗa harkar ilimi yana cin kuɗi da yawa saboda haka bai yiwuwa a ce a kwashe kuɗin gwamnatin jihar kebbi baki ɗaya a sasu cikin wannan abin saboda akwai wasu abubuwa to shi yasa dole a ba gwamnati benefit of doubt amma bai hana a zakulo da irin matsaloli da aka ganin cewa su ne ke cima harka gudanar da ilimi a cikin jiha to wannan shine za a yi kuma kamar yadda mai girma gwamna ya ta faɗa cewa abubuwan da ke da muhimmanci a gare shi a cikin wannan gwamnati tashi sun tattara ne wajen harkar ba da ilimi da kuma harkar gona to wayannan abu kuma suna zuwa tare tunda shi ma lamarin gona dole sai an samu ilimi kan shi ita ma babbar sakatariyar ilimi ta jihar hajiya rufa'atu garba hamani ga abin da take cewa abin da yasa aka yi taro an duba an ga cewa sha'anin ilimi na nan kebbi yana da matsala kwarai da gaske saboda akwai abubuwa da yawa da ya sa ilimi bai ci gaba don ko eh, malamai da yaran da kowa sai ki ga yaro ya gama makaranta ma bai san komi ba to shine ake so a san menene dalili saboda ci gaban ilimin kowane ƙasa shine ci gaban ƙasan nan in babu ilimi to babu ƙasa saboda komi ba zai ci gaba ba to shi yasa sai aka zauna aka yi tunani to ya kamata a tara mutane duka waɗanda suke cikin fannin ilimi har da iyaye da mutanen gari dai kowa da kowa a zo a tattauna a tattance a ga menene matsala da ya sa ilimi bai ci gaba to nan sai ministry na ma'aikatan ilimi na secondary da primary da ma'aikatan ilimi na manyan-manyan makarantu sai aka zauna aka ce su ba da kasidu su faɗa ma mutane menene matsaloli to za ki ji matsaloli duka da ake fuskanta a sha'anin ilimi duk an haɗe su to shi ne aka tattauna don a shawo kan abun menene matsalan malamai menene matsalan ɗalibai menene gwamnati ya kamata yi su malaman ma me ya kamata su yi nan ministry me ya kamata a yi su iyaye me ya kamata a yi mutanen gari ma me ya kamata a yi duka dai da aka yi an dai yadda kowa yana da rawan da ya kamata ya taka da sha'anin ilimi ko da zuwa kawai kake makarantan da ke kusa da kai kana gani me ake yi an kaga abu mara kyau ka yi magana to wani taimako ne ga ilimi shi kuma mai hannu da shuni ko da yaro guda ko biyu ya ɗauka ya ce to wayannan ni zai musu kayan makaranta in biya abubuwansu haka nan ne in kuma kin ji maganan gwamna ya ce yana roƙon mutane masu hannu da shuni su ɗauki makaranta ya zama kamar nasu sai ka shiga makarantar nan duk wani abu da ka ga za ka iya yi sai ka yi in kujeru ne in littattafai ne in ma shawara ne makarantar da ya zama naka ka kula da wannan makaranta to ta haka nan muka ga cewa in kowa da kowa yana da hannu ga ilimi to lalle lalle ilimi zai ci gaba sannan in kowa ma ya sa ido ko mu ministry dole mu tashi tsaye mu ga abin da ya kamata mu yi mun yi sannan su ma malamai sun ga an sa musu ido to dole ne su yi abin da ya kamata a yi sannan su malamai ana nan ana horasar da su ga abubuwan da ya kamata don su a inganta aikinsu to duk wannan in aka yi ilimi zai bunƙasa amma abu da ya zama mafi abun nan shine kowa ma ya zama ya damu da sha'anin ilimi kuma ya sa baki ya sa kai ya gani ta haka nan ɗai za mu yi mu shawo kan ilimi kuma mu sa ilimi ya zama ingantaccen abu ga jama'a ina kira ga iyaye don wani lokaci malamai duk abin da ka yi uwa da uba su suka yi muhimmanci ga yaro to iyaye su kansu su sa ido ga yara in sun dawo makaranta me aka koya muku makaranta su ga littattafansu in suna da homework su duba in iyaye mama ta yi karatu ko baba su taya yaro su gani cewa ya yi homework dinnan su yi mishi tsaye sannan in sun ga abun da bai dace ba suka ga kaman babu wani ci gaba cikin karatun yaro to su je makarantar nan su je su iske headmaster ko principal su yi magana don su ne su yi complain saboda ana biyan wayannan ne saboda su sannan su malamai ya kamata malami an san shi da karatu ba wai malami kawai ya zauna shi bai karatu bai komi shi yasa bai iya ci gaba bai san abin da duniya ke ciki ba ya kamata malami subject din nan da yake koyarwa kowane lokaci ya dinga karatun shi don ya iya shi sosai don ya ci gaba eh, da koya ma yara kuma ya kamata su dinga bin scheme of service su dinga bin curriculum din yadda ya kamata abun da baka sani ba ko kai kana malami ai kana tambayan wani ya faɗa maka don ka inganta aikinka so malamai ma ya kamata don allah mu san amana ne allah ya bayar sannan duk wanda ya ce amana allah ba zai kyale shi ba so amanan diya wasu ne aka baka dole ne mu riƙe amana in baka iya ba don allah ka je ka koya don kada ka ba yara abun da bai kamata ka ba shi ba don da mugun rawa aka ce gwamnatin tashi da ka je ka koya ma yaro abun da ba shi ba goma ma baka yi ba sannan mu kuma nan ministry gaskiya za mu sa ido fiye da yadda muke sawa da sannan su kuma iyaye da mutanen da suke gari su dinga shiga makarantu suna ganin me ake yi a makaranta kana da hakkin in ka ga abu mara kyau ka hatsawata in ba su yi ba ka zo ka kawo su kara ministry ko primary board don a ɗauki matakin da ya kamata a gyara don kada abu ya lalace da principals da eh, headmasters da kowa mu tashi mu yi aikin da allah ya samu mu yi don allah ne ya kawo mu inda muke kuma duk ba mu yi shi ba to allah zai tambaye mu mu ji tsoron allah cikin ko menene za mu yi gwamnati na kokari suna ta kashe kuɗi to don allah mu kudaden nan da ake kashewa kada su zama banza ya zama cewa sun amfani mu kazalika na sadu da shugaban kungiyar shugabannin makarantun sakandare shi ma ya yi nasa sokaci kamar haka da turanci abin da aka ce ma educational retreat wuri na inda za a haɗu masana na ilimi su zo su tattauna kan matsalolin da suka shafi ilimi sannan su ba da shawara ga gwamnati kan abubuwan za ta yi domin a samu ci gaba an ta yi manganonta kan matsalolin ilimi sannan da abubuwan da shi mai girma gwamnati na ci gaba to mun tattauna waɗannan ko mun haɗa musu su da dama sannan da dama farfesa da muka sama su masu wannan magana kan waɗannan matsaloli to yanzu abin tunanin mu shine ɗaya daga cikin abu wanda kowa ya magana kai ne shine abin da shahi mallami ba a karatu sai da mallami don haka mallamin ga kowa na ɗauke su ko ba ɗauke su ba ko waɗanga da annan gwamnati ta tsaye ta kula da ba su ilimi na training abinda muka ce ma 'yan service training idan aka yi haka fatan mu shine abubuwan da aka tattauna ita kuma gwamnati za ta yi amfani da su domin a samu ci gaba na ilimi mai girma gwamnati alkawalin cewa da abubuwan da aka tattauna zai tabbatar shi su kuma za a yi aiki da abubuwan da aka tattauna so kan haka muna tabbacin cewa insha Allahu a harkar ilimi na jihar kebbi za a kawo karshen matsalolin da ka fuskanta da ka hana cigaba game da ilimi na jihar kebbi Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Makon jiya cikin wannan shiri mun gabatar muku da wani bangare na shiri na musamman da muka gabatar a tashar FM ta lafiya dole da ke barikin soja da ke birnin Maiduguri a jihar Borno kan muhimmancin ilimi da kuma kiwon lafiya. A ilmin ma musamman na ɗiya mace. Za mu ɗora. Uh, hajiya fatima um, kina bayani game da fa'idar a ce uwa mace tana da ilmi da abin da take da abin da ke gabanta ma'ana ya'ya da allah ya bata amana ci gaba wato ina kan magana ne na ce bancin ma ilimin addinin da muke expecting iyayenmu su yi mana muna tunanin cewa ya mace idan tana da cikakkiyar ilmi wato to ga ishu wato maganan alamun zaman lafiya ma ta samu shiga bayan haka ina kuma maganan lafiya a nan ne nake maganan tsafta wato tsaftar muhalli tsaftar jiki tsaftar duk abinci da kuma da abin da muke amfani da shi Sabida haka idan baka samu tsaftar ba ba za ka samu ingantuwar lafiyan iyali ba ina kuma inda za a je a kula da wato lafiyan jariri kai lafiyan uwa har ma na mai gidan dole ne mace ta samu kwakwarar ilimi sannan kuma ta samu ilimi wanda za ta yi zaman lafiya ba cikin gidanta ba fa har ma da makwabta da kuma duk wanda take ma'amala da su sannan kuma a nan ne za ta iya su samu hanyar da za ta koya wa 'ya'yanta ba ma 'ya'yanta kaɗai ba har da yaran da suke kan titi saboda iyayenmu sun koya mana da cewa mu ba sai 'ya'yanmu na cikinmu ko na cikin gidanmu ne za mu ilmantar da su a wayan wayannan fa'an amma duk wani yara a cikin unguwa ko a gari ko a kasuwa ko kan titi kai kana tafiya kai uwa ya zame maka hakki ba shi da ka kisa yarka makaranta ko ɗanka makaranta yana gararraba a kan titi gara yana makarantar duk matsalar da ake da ta a makaranta a fuskance ta maimakon mutum yana kan hanya yana yawo to um, hajiya fatima zan sake dawowa wurinki me me za ki ce game da hanyoyi da suka kamata jama'a da hukumomi musamman malaman addini su ɗauka wajen faɗakar da mutane game da wannan al'amari? Eh, lalle kuwa akwai abubuwa masu tarin daman gaske inda malaman wato addini da kuma iyayenmu na wato sarakunan gargajiya wanda ya kamata su faɗakar da mutane al'umma gaba ɗaya su ilmantu sabida mu kare mu daga kangin wato wayannan abubuwa wanda rashin ilimin ya mace za ta kawo <coughs> kaga a kasarin gaskiya zan sake kawo hankalinmu zuwa lokacinmu na kakanni da shi a lokaci daɗin nan ba ilimin bokon ake da shi cikakke ba amma an tukufa an yadda an zauna an himmantu akan ilimin addini kuma ilimin addinin nan yana tafiyar da mu ɗari bisa ɗari a hanya shin in ka duba a lokacin da iyayenmu da kakanninmu da sarakunan gargajiya da malaman addini sukan yi wani taro ko ya Allah daga bayan ko sati guda ko watanni kai kowane rana misali kamar a masallatanmu bayan an yi sallah kowane sallah lokaci biya, iyaye za su zauna su faɗakar da mazajenmu a kan abubuwan da yake tafe a inda muke wato al'umma su yi hatara domin rashin ilimin mace takan kawo abubuwa yawa idan har ba a kula an ilmartar da mace ba kaga zaman lafiyar da na faɗa inda za ta yi zaman lafiya da mai gidanta da iyalin da al'umman kasa daya ba za a samu jituwa mai kyau ba za a gani a yanzu shi yasa ake samun yawan mace-macen aure a lokaci ne rashin ilimin nan ne kuma bancin haka rashin ilimin nan iyaye su ne tummin a bayisa sabida kai as parent baka tsaya ka ilmantar ka sa yaranka sun natsu sun samu alkibla mai kyau ba dole a ce ka aurar da su baka ba su wannan tarbiyya ba za su je gidajen mazajensu su yi misbehaving suna wani irin abubuwa da bai kamata ba kaga ba kowane ɗa namiji zai iya ɗauko wasu iskanci daga gurin ya mace ba sabida kai ke ba tarbiyyar da ke a gidanku ba ka zo kana nuna wani rashin ɗa a gidan wasu ka yi zage-zagen iyayen mai gida ko ka yi doke-doken kannan mai gida kaga ko wani ba zai iya juriyan wannan ba madalla bancin haka din idan aka samu mace-macen aure akwai irin yawuce-yawucen nan wato batu da yakan cewa prostitution wato karuwanci wa wani abu mai makamancin haka. Masu aro da wannan rahoton Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma ci Cibahiro Diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.